radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله وسلم bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na safiyar yau laraba kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai mu na muleka jaridunmu na yau daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyarmu a yau tsaftar muhalli da kuma afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurari assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti 53 zuwa karfe bakwai da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa karfe shida da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon GMT da Ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya niger kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaran zindar ta gidan radio gaskiya FM megahertz 89.5. To madalla masu sauraro yanzu kuma ga Mustapha Adam dauke da labaran duniya. labarun duniya da farko ga su shugaban ƙasar iran ya yi alkawalin taimakawa kamfanoni da masu ƙananan sana'o'i saboda kullum cutar corona amurka ta sanar da shirinta na janye wani sashi na sojojinta daga ƙasashen iraki da afghanistan hukumar lafiya ta duniya ta yaba wa ƙasar mozambique akan matakan da take ɗauka na fada da cutar corona. shugaban ƙasar iran ya yi alkawarin taimakawa kamfanoni da masu ƙananan sana'o'i da suka cutu saboda kullan cutar corona shugaban ƙasar ta iran ya ce tattalin arzikin ƙasar yana ƙara bunƙasa don haka za a taimakawa dukkanin waɗanda suka cutu saboda bullar cutar corona da kuma kullan da aka yi saboda ita shugaban na kasar iran ya kuma bayyana cewa al'ummar iran ta jajirce matuka wajen fuskantar yakin tattalin arziki da makiya suka shelanta a kanta a cikin fiye da shekaru biyu kuma hakan ya zama wata gagarumar dama ta bunƙasa tattalin arzikin ƙasar duk da cewa an yi wa tattalin arzikin ƙasar illa shugaban na ƙasar iran ya kuma ambaci matakan bayan nan da aka ɗauka na ƙayyade kai da komowa a wasu birane saboda a dakile sake yaduwar cutar ta corona yana mai cewa shakka babu masu karamin karfi za su cutu don haka gwamnati za ta taimaka musu sojojin kasar syria sun kakkaɓo makamai masu linzami da haramtacciyar kasar isra'ila ta harba a kudancin kasar kamfanin dillancin labarin kasar syria na sana shine sanar da cewa da tsakiyar daren jiya ne da misalin karfe uku da minti sha ɗaya. abokan gaba 'yan sahiyoniya suka harba makamai masu linzami daga yankin tuddan gulan sai dai sojojin ƙasar sun daƙile harin ta hanyar kakkaɓo da dama daga cikinsu dai majiyar sojan ƙasar ta sanar da cewa sojoji uku na ƙasar sun yi shahada yayin da wani guda ɗaya ya jikata daga lokaci zuwa lokaci 'yan sahiyoniyar suna kaiwa ƙasar siriya harin wuce gona da iri wanda yakan haddasa asarar rayuka da ta dukiya to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran amurka ta sanar da shirinta na janye wani sashe na sojojinta daga kasashen iraki da afghanistan a talata ne dai ma'aikatar tsaron amurka ta sanar da cewa za ta janye sojoji 2,000 daga afghanistan da kuma wasu 500 daga kasar iraki gabanin ƙarshen wa'adin mulkin donald trump masu sukar matsayar ta shugaban ƙasar amurka na jaye sojoji daga afghanistan suna ganin cewa hakan zai sake yin illa ga tsaron ƙasar wanda dama ba shi da wani kwari hakanan kuma tattaunawar zaman lafiya da take gudana a tsakanin gwamnatin kasar ta afghanistan da kungiyar taliban a ranar litinin da ta gabata ne da jami'an gwamnatin kasar ta amurka suka sanar da cewa har yanzu dai sabbin jami'an sojan kasar basu bayar da wani umarnin janye sojojin amurka daga kasar afghanistan ba a kwanakin bayan ne dai da suka gabata kungiyar yarjejeniyar tsaro ta nato ta yi nata kiran ga amurka da kada ta yi gaggawar janye sojojin nata daga afghanistan hukumar lafiya ta duniya ta yaba wa kasar a kan matakan da take dauka na dakile cutar corona hukumar Lafiya ta kasa da kasa who ta kuma bayyana cewa matakan da ake dauka a kasar ta mozambique sun taimaka matuƙa wajen takawa yaduwar cutar birki daga bular cutar covid-19 zuwa yanzu adadin waɗanda suka kamu da ita shine dubu goma sha hudu kadai yayin da waɗanda suka rasu su ne ɗari da goma sha biyar kilin hukumar kiwon lafiya ta duniya ƙasar ta mozambique thomas baldes ya ce tun daga bullar cutar a karan farko a ƙasar a ranar 22 ga watan maris na wannan shekara ta da ashirin aka fito da tsarin bin diddigin duk wanda ya kamu da cutar ko waɗanda suka haɗu da waɗanda suka kamu da cutar ana ɗaukar tsauraran matakai a ƙasar ta mozambique domin hana yin taruka da cunkoson jama'a har ila yau matakan da ake ɗauka sun haɗa tilastawa matuƙa motocin haya rufe bakunansu da hancinsu da kuma yin feshin kashe ƙwayoyin cutuka a kan ababen hawansu. gwamnatin kasar ta mozambique dai ta buƙaci kudaden da suka kai euro miliyan 590 a farkon ɓullar cutar ta kuma yi amfani da su wajen wadata asibitocin kasar da kayan aiki na zamani ɗakunan nazari da bincike sannan kuma da ƙwararrun likitoci to ƙarshen labarin duniyar kenan madalla mushta ba aron kinan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirin na muleka jaridunmu na yau muleka jaridunmu na yau bismillahir rahmanir rahim masu saurari assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na mu leƙa jaridunmu na yau inda za mu leƙa jaridun da ake bugawa a tarayyar najeriya da wasu da ake bugawa a nahiyar afirka wanda zan jagoranta tare da tahir amin tuma saurare bari mu garzaya najeriya inda zamu leƙa muku jaridar nan ta premium times kuma ta kawo labarin da ke nuna cewa an yi garkuwa da ɗaliban jami'ar ahmadu bello da ke zari akan hanyar su ta kaduna zuwa abuja wasu 'yan bindiga sun sace tare da yin garkuwa da wasu ɗaliban jami'ar ahmadu bello da ke zaria kan hanyar su tsakanin kaduna zuwa abuja a lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa birnin eko wannan bayanin ya zo ne a jaridar da jami'ar ke bugawa ta yanar gizo inda jaridar ta bayyana cewa ɗaliban suna shekara ta uku ne a karatun da suke yi a jami'ar a ɓangaren koyon yaren faransanci kuma sun kama hanyar zuwa Legas ne domin halartar wannan makarantar ta kwarewa kan harshen faransanci da take birnin na eko to ni kuma na dauke da jaridu guda biyu ne akwai egypt daily ta kasar masar da kuma sudan tribune ta kasar sudan inda egypt daily take cewa kwamitin koli mai kula da kogin nilu na kasar ta masar ya gudanar da taron bita dangane da madatsar ruwa ta renaissance ko kuma gerd a takaice kwanaki biyu kamin haɗuwarsu da jami'an gwamnatocin ƙasashen sudan habasha a dangane da tattauna batun amfani da ruwan kogin ta nilu jaridar egypt daily ta bayyana cewa taron wanda aka gudanar a jiya talata ko kuma a ranar talata ya sami halatta prime minister kasar mustapha madboli ministan harkokin wajen kasar sami shukri ministan wato ayyukan noma noman rani wato muhammad abdul ati da kuma wakili dai daga ma'aikatar leƙen asiri na ƙasar ta masar a cikin wannan makon ne ministocin noma na rani na ƙasashen habasa a masar da kuma sudan za su haɗu don tattauna yadda za a samar da doka ta amfani da ruwan nilo wacce kuma ƙasashen za su kiyaye don tabbatar da adalci a tsakanin ƙasashen uku dangane da amfani da ruwan kogin na'am har ila yau jaridar egypt daily tana cewa yawan mata da suke aiki a ma'aikatan gwamnati a kasar masar ya kai kashi 45 cikin 100 wanda ya wuce bukatun dokokin kasashen duniya na wato daukar mata a ayyukan gwamnati wanda shine kashi 32 cikin 100 jaridar egypt daily ta nakalto ministan tsare-tsare da tattalin arziki da kuma samar da aiki malama hala el sa'id tana faɗar haka a wani jabin da ta gabatar a cikin jami'ar alkahira el sa'id ta kara da cewa yawan mata wa'anda suke rike da manya-manyan mukamai wa'anda kuma suka hada da wato daraktoci a ma'aikatan gwamnati sun kai kashi tara sun karu da kashi tara da digo bakwai a cikin ɗari a cikin shekara ta 2018 zuwa kashi goma cikin ɗari a shekara ta 2018 har ila el sa'id ta ce mata suna karban kashi 51 cikin 100 na yawan basussukan da gwamnati take bayarwa don raya kananan masana'antu a ƙasar ta masar sannan da ƙarshe dai a halin yanzu mata suna da wato asusun ajiya a bankuna wato su ne kashi 25 cikin 100 na yawan masu ajiyan asusun banki a ƙasar ta masar. To sai kuma jaridar leadership ta kawo labarin cewa talaka zai saba da tsadar fetur abin zai zai masa jiki in ji karamin ministan mai silva wato timifiri silva karamin ministan man fetur timifiri silva ya bayyana cewa sannu a hankali jama'a za su saba da karin kuɗin mai har da zai musu jiki silva ya bayyana haka ne a lokacin da ya fito daga ganawar sirri tare da shugaban najeriya muhammadu buhari a fadar shugaban ƙasa ya ce ya gana da buhari ne inda ya masa bayanin matsalar da kasar nan ke ciki dangane da rashin samun kuɗaɗen shiga wadatattu har ya kara cewa yanzu kuɗaɗen shiga najeriya wanda suke samu daga man fetur da harajin cikin gida ya ragu matuka da kashi 60 cikin 100 to sai da jaridan sudan tribune ta kasar sudan wacce take cewa gwamnan jihar gadaref na gabacin kasar ta sudan ya bayyana korafinsa ga hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya kan jan kafa da take wajen kawo tallafi ga 'yan gudun hijira waɗanda suka shigo ƙasar da ƙasar habasha jaridar sudan tribune ta bayyana cewa gwamnatin wato gwamnan jihar ta gadaref suleiman musa ya ce jiharsa ba za ta iya ɗaukar nauyin 'yan gudun hijira da suka zo daga ƙasar habasha ba kuma ƙasar sudan ta daɗe tana fama da ƙarancin abinci don haka ba za ta iya ɗaukar nauyin wa'annan 'yan gudun hijira ba gwamna suleiman ya faɗawa 'yan jaridu haka ta kafar sada wata bidiyo kan cewa kwamishinan 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ziyarci yankin a makon da ya gabata amma kuma har yanzu hukumar ta bata fara wani aiki a yankin ba halin yanzu dai akwai 'yan gudun hijira waanda suka fito daga yankin tigray daga wato da ake fafatawa tsakanin sojojin gwamnati da kuma 'yan tawaye a jihar sun kai dubu goma sha biyar da ɗari biyar a yankin gadaref sannan kuma dubu goma sha uku a yankin fashaga sama saurare bari mu leƙa jaridar nan ta Premier Times da muka leƙa ta a baya ina ta kawo labarin cewa minista malami ya ta Najeriya a gaban kwamitin bankin duniya ministan shari'a kuma antony janar ɗin tarayya abubakar malami ya kuninta tare da zubar da najeriya mutunci a gaban kwamitin bincike na bankin duniya wato world bank 'yan kwamitin sun bankaɗo yadda malami ya rinka rerayo karya yana tafka musu ne a bayanan da ya dinga yi hakan kuwa baya ga zuma da najeriya mutunci har da asarar ɗimbin kuɗi da ya jawo wa ƙasar ta gano yadda malami ya yi kirarin ko kuma ya yi karin gishiri a bayanan da ya rika yi a wasu shari'a da aka tafka tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da wasu kamfanonin man fetur na intercorrosion oil development to da karshe kafin mu ban kwana kuma masu saurare akwai bari mu dika ta mola abin da ya shafi kwallon kafa najeriya ta buga ajiya inda najeriya din ta buga wasa da kasar saliyo kuma aka tashi can jaras babu ci yanzu aka dai najeriya ita da dai har yanzu take kan tebur da maki takwas yayin da sadiyo take da maki uku in kuma ana iya tunawa a makon jiya ma najeriya ta buga wasa da kasar sadiyo ga wanda aka buga a birnin benin na najeriya din inda aka tashi wasan can jaras hudu da hudu amma saurari iya abinda suke na ashirin namu na muleka jaridunmu na yau a yin lafiya. madalla masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na murya masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Usman Salisu Mani Suya daga Kano, Najeriya. Ina mika sakon ta'aziyya ta ga al'ummar Siriya baki ɗaya da gwamnatin Siriya a kan rasuwar mu'allim. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa Allah ya sa ya huta sannan ku kuma abokan aikin ku gaba ɗayan ku yana muku fatan alheri Allah ya bar zumunci. Na gode kuna tare da mamman biniya yakuba awashe daga birnin ta a jamhuriyar niger akwai wata gidauniya da ake ce ma gidauniyar mo ibrahim wadda ke ke mai da hankali akan ci gaban demokaradiyya da mulki na gari da kuma kare hakkin dan adam wanga gidauniya ta hudda wani rahoto mai cewa a cikin shekaru goma a karo na farko a nahiyar afirka an samu ci gaba a bangaren kyakkyawan mulki da barin shari'a ta yi aikinta da kuma kare hakkin bil'adama na ce to ina ga ita wannan gidauniya wurin da wuraren da ta yi binciken ta babu jamhuriyar Nijar ko dan kuwa a Nijar dai wa'annan al'amura baya ga taɓarɓarewa ba abin da suke yi amma na yarda idan dai a ce wa'ansu ƙasashe ne daban na nahiyar Afirka wannan gidauniya ta Mo Ibrahim ta yi bincike ba Nijar ba mu kuwa na a Nijar sabanin haka ne muke muke gani ko muke rayuwa a yau da kullum na gode sunana mamman biniya yakubu awa awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. biyu hasa barka da warhaka. Fatan kuna cikin koshin lafiya. Naku mai magana Umar mai lemu bakin likita dutse da magaram zandar. E, ra'ayina kan 'yan siyasan mu na ƙasa ta Nijar dangance da abubuwan da yake wakana a yanzu. Mu dai da Allah dan Annabi muna zaune cikin ƙasa lahiya lau. Talakawa kansu a haɗe babu tashin hankali babu gaba babu bangaranci babu ƙabilanci To 'yan siyasa kowa Allah kowa Annabi ku yi siyasar ku kar wanda ya kawo mu bambanci da kabilanci da wariya ko kuma a'a wata gaba ina kira ga 'yan uwana matasa sababbi waɗanda suke sabo shigowa harkar siyasa kar a sa ku siyasa a baka dan kuɗi da dan babur ko kuma wata mota ku ɗauki siyasa gaba ce ko kuma wani abu na kabilanci ko kuma na wariya a'a siyasa daban ba mu yaƙi ba mu gaba muna zumunci muna zaune lahiya naku mai magana umar mai lemu bakin likita dutse da magaram zandar. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na da jamhuriyar musulunci na iran ta fatan kuna cikin ƙoshin lafiya a aiki kuna tare da mai shirarren ku isa musa wanda aka fi sani da suna isa rezo daga nyame babban birnin niger gaskiya ra'ayina da zan ba da game da hukumomin mu na niger mu na niger allah ya saka muku da alkhairi game da kin mai da dangantaka da isra'ila kar da kafofin watsa labaru suka kai na cewa niger na tattauna da isra'ila sai mu ci allah ya saka mu kuma mu ga wannan kafofin na karya sannan kuma ai ga gaskiya ta tabbata to ubangiji allah ya sa ku jajirce da daɗi da ciwo ka amada mana dangantaka ga wannan haramtacce ƙasa ta isra'ila Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mure jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madatai da magaram. ta yau ina so ku bani dama dan yi tsokaci dangance da siyasar mu ta ƙasar mu Nijar ganin cewar zaɓe yana karantarwa kusan a kaɗa gangar siyasa ta kusa to gaskiya yau ina ba da haƙuri ne ga wasu 'yan takarkar wanda da aske zo gaban goshi aka musu wannan hukunci na dakatarwa to gaskiya abin bai zo mu ba da mamaki dama ita siyasa haka ta gada to da fatan duwanda ya kasance ya faɗo a wannan dakatarwa zai yi haƙuri ganin cewar a da yaushe kadara idan karis ba wa ya haƙuri ya yi haƙuri ganin cewar idan bai ba haƙurin kuma abin da zai biyo baya ya fi haka su tsaya su yi haƙuri idan da su na za su yi mulki nijar zuwa gaba sai su huto su yi takararsu saboda suna da magoya baya ɗari bisa ɗari a nan ƙasar mutum nijar kuma wannan daman an san za a rina ganin cewa a da yaushe idan zaɓe ya tashi sai an tsame wasu an ce ba za su yi ba zaɓe ko ta yi ta haka to ba matsala allah dai ba mu shugabanni na gari su wanda aka barin allah ya sa a cikin su ne masu adalcin ƙasar tamu kuma yana ja hankalin talakawa mu da allah mu rungumi zaman laya kada siyasa ta zo ta raba kawunan mu kuma mu koma baya muna koke-koke allah dai ba mu zaman lahiya yan kasar mu ta nijar da ma afirka baki ɗaya na gode miliyan jamhuriyar musulunci magana isu ne ma da magaram jamhuriyar nijar ku tashi laya. to masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga nan birnin agadas nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. Allah yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau tare da muhammad awal bauchi duniyar mu a yau rahmanir rahim, masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suke faruwa ko kuma suka faru a yankuna daban-daban na duniya da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya to cikin yan kwanakin nan dai an samu ƙasashe daban-daban na duniya da suka sanar da cewa sun sami nasarar samun rigakafin cutar nan ta covid-19 ko kuma coronavirus kuma tuni ma sun gabatar da su ga hukumar nan ta who ta lafiya ta duniya don tantancewa ta wani labarin dai ya faranta rayin a daidai lokacin da wasu kuma suke sanya alamun tambaya da kuma nuna fargaba yadda aka maida lamarin na wannan cuta na zamanto hanya ta jari hujja da kuma samun ƙara samun ƙarfi a kan marasa galihu tsakanin manyan ƙasashen duniya kana kuma yadda wasu suke ganin cewa wato anya al'ummomin kasashe marasa wato abin hannu za su iya samun damar amfani amfanuwa da waɗannan magunguna kuwa sannan shin me ya kawo irin tsaiko da aka samu cikin gano rigakafin wannan cuta duk da cewa a halin yanzu kusan shekara guda kenan da bullar wannan cuta to wannan batu dai shine shirin namu na yau zai dubi kansa da kuma kokarin amsa waɗannan tambayoyi da muka gabatar to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance masu saurare barkamu da sake saduwa. A kwanakin bani da kamfanonin hada magungunan nan na Pfizer da BioNTech suka sanar da cewa allurar rigakafin da suke gwaji na wannan cuta ta coronavirus ya kai mataki na kashi 90 cikin 100 na bada rigakafin kamuwa da wannan cuta ta COVID-19 ko kuma wato coronavirus bayan sun gudanar da gwaje-gwaje kan mutane sama da dubu arba'in. Haka ma yana zuwa ne bayan da wasu kasashe kuma suka sanar da mika nasu rigakafin ga hukumar lafiya ta duniya da WHO da suka ce kuma dai na rigakafin ne na wato wannan cuta wanda ya zuwa yanzu an sami samfuri kamar guda goma sha tara waɗanda aka gabatarwa ita da hukumar ta da WHO don dubawa. ta hukumar da ta nuna farin cikinta da wannan nasara da aka samu a wannan fage da kuma kara kira da a kara zage damtse wurin faɗa da wannan cuta. To dukkanin waɗannan labarai dai suna zuwa ne a daidai lokacin da hukumar ta WHO ta tabbatar da cewa ya zuwa yanzu cutar nan ta COVID-19 ta kashe mutane sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari uku cikin kusan mutane miliyan hamsin da uku da suka kamu da wannan cuta a duk faɗin duniya tun daga lokacin da cutar ta fara bayyana ya zuwa yanzu lamarin da ke kara sanya fargaba da kuma damuwa a cikin zukatan al'umma dangane da irin wannan lamari na wannan cuta da irin yanayin yadda take yaduwa to duk da cewa dai wannan labari ne mai daɗaɗa rai na cewa watakila an kama hanyar kawo shawo kan wannan cuta wacce ta bullo kusan shekara guda amma har zuwa yanzu dai wasu suna ci gaba da sanya alamun tambaya kan yadda aka shigo da siyasa da kuma lamari na jari hujja cikin wannan lamari ta yadda wato manyan ƙasashen duniya suka shigo kowace tana neman tabbatar da irin nata iko din da dai sauransu a bangare guda kuma wasu ma daga cikin masana din suna sa shakku cikin yiwuwan tabbatar da kuma samun wannan rigakafi din da ake magana lamarin da ke kara sanya fargaba cikin zukatan al'ummomi musamman ma waɗanda ba su da abin hannu suna ganin cewa a komai wato manyan ƙasashen duniya ta kowane ɓangare suna ƙoƙarin su mallake su da kuma tilasta musu bin muradansu saboda haka a ɓangare guda kuma su kansu manyan ƙasashen duniya suna ci gaba da gasa tsakaninsu da kuma faɗa kowace tana ƙoƙarin ta tabbatar da wannan wato ƙarfi da take da shi ta wannan ɓangaren wanda dai da ƙarshe dai kusan dukkan abubuwan yana komawa ne zuwa ƙasashe waɗanda yake ba su da ƙarfi da kuma al'ummomi marasa galihu gairu na duniya. don amsa wasu waɗannan tambayoyi da muke da kuma irin waɗannan fargaba da kuma irin yanayin yadda ake gudanar da wannan lamara na batun magance wannan cuta ta covid-19 din a halin yanzu muna tare da dr sabo ahmad likita kana kuma malamin aikin likitanci a jami'ar jos da ke nigeria. to muna magana ne dakta dangane da batun rigakafin da ake magana an samu na wannan cuta ta covid-19 kamar yadda muka bayyana cewa kasashen duniya daban-daban sun shigo cikin lamarin din nan ana kokarin shigo da lamura na siyasa shin kana ganin za a bi lamarin nan ko yadda ya dace a gudanar da wannan abun musamman aka yi la'akari da irin yanayin yadda wasu ma suka fara bayanin cewa lalle sun sami wato rigakafin tasu ta samu inganci har kashi na har kashi 90 cikin 100 rigakafin dai ana fata na gari ne domin wasu masanan ma cewa suka yi shi kwayan cutar covid-19 din nan a nau'in kwayakin cutar virus da ake kira su rna virus kuma akasarin ciwuka da suka zama gagara ba ba iya musu rigakafi um, eh, suna nau'in wannan rna virus ne covid-19 yi daga cikin suke nan a watakila shi ma wani za su iya kama misali ce ai shi sama ba samu rigakafin covid-2 ba wato sars severe acute respiratory syndrome covid-2 uh, kuma wadanda ce ma shi sama ba samu rigakafin hiv ba saboda ita ma rna virus ne ba mamaki masu kara kawo ma ebola masu ce muka shi sa ba a samu amintaccen rigakafi na kwayan cutar virus na ebola ba to wannan abin da masana za su iya faɗa kenan amma kuma ba ba da ba lalle a ce ba ba lalle ne a ce ai ba za a taɓa samun rigakafin covid-19 din ba dan ta kasance kwayan cuta nauyin rna a zage yi wata rana a samu abin da ke kira birtu wato wani bajinta da sa'a da aka yi a samu hanyar da za a magance da su waɗannan nau'in bayan cuta na virus rna virus suke da shi na zama da bijirarru har da ka bari masu aiki to wannan ne da hasashen kiran na masana to ba mamaki an samu wani gagarumin ci gaba ne a karo na farko an samu rigakafin da aka yi amfani da wasu hikimomi har ya zama yana da inganci akan ita kwayan covid-19 din wanda tana nau'in rna virus To wannan kira ta kace da abu na ilimi amma ba yadda za a yi samo abu da aka ce yadda suke ikirari cewa yana da 90% efficiency ma'ana yana da inganci na kusan kashi 90 bisa 100 in aka yi amfani da shi ma'ana an yamma mutum ɗari kusan casa'in zai ba su wadataccen garkuwa da ciwon covid-19 din yi tasiri ya shiga jikin mutum ba to wannan shi ne eh, mamadin budewa to sai dai fata na gari amma ko haka kawai ba za a samu nasara ce wani da ciri ban gaba shin rigakafin amurka ne zai fi sayuwa na kasar jamus ne ko na china ehm, sun ta hukumar lafiya na duniya kaga ta fi kusanci da china fiye da ƙasar amurka za ta karɓi rigakafin kamfanonukan amurka ne yadda suwa za su yi riba don su rarrashi amurka yadda ta ce ta fice daga kuma lafiyar duniya ta bakin trump ko kuma za ta zai ce wanda suke yi da ita da su za ta yi hukumar lafiyar duniya tafi fi karɓar rigakafin da yake hannun kasashe kamar su china jamus da sauransu ka ba mu san me zai faru gaskiya ba yadda za a yi siyasa wa zai siyar wa hukumar lafiya kafin a ina zai amfani domin suna da muradi mai karfi sun ce ma za su ita hukumar lafiyar ya kasa da wani na da bankin duniya da za a ba wa kasashen da ba su da karfi aron kuɗi da su sayar rigakafin. a to doktor daga waɗannan bayanai naka daga dukan alamu dai wannan rigakafi zai tsada kenan ga su al'umma ta yadda wata samun wannan wato rigakafi din ga al'ummomi marasa karfi duna zai ɗan yi wahala kenan. Eh, eh, mana duk sabon abu da shigo kasuwa ko na magani ko makamantan irin wannan akan tsuga mashi kuɗi mai yawa a su kamfanin da suke sarrafa wannan abin suna kafa hujjar da cewa suna kokari su dawo da kudin da suka kashe wajen binciken sabon abu su gabatar da shi a kasuwa tsara ku su kokari akan ba su ma wani yanci abu na kashe patency right a ce to da shekara goma tun da kuka kiro wannan ku cika ranku ba babu ku sa iya kuɗin da za ku sa kuma ba za a bar wani ya sarrafa kwatankwacin wannan ba sai kun cika ranku ba babu ne shekara goma shi da wannan fatan siran ne yancin wanda ya fara gabatar da abu kaga kaga duk wannan suna ɗaya daga cikin ne sabon zai yi tsada ah, sai dai kawai san abin kafi ta dabara kuma haka aka saba gabatar da sabbin maguna sai dai mu karba da hakuri in ma bashi ne a ba ƙuri'a jin ra'ayi za a yi ba dan a a karɓo bashi da sai ma rigakafin a shugabanni ne ya ci gaban kansu duk abin da suka yi haka za mu karba. a to doctor da yake kasashe da dama sun mika wa wannan hukuma ta who nasu samfarin Ah, kuma ko shaka babu za a iya samun gasa a cikin wani lamari kamar yadda rahotanni suke bayyana irin yanayin yadda kasashe din suke shigowa suke ta bayanin kowa yana kokarin ganin wato ya samu wani abu to waɗansu suna ganin cewa a irin wannan yanayi din wata ma irin waɗannan wannan gasa da ake ci gaba da samu daga cikin abubuwan da ya kai ga har aka samu jinkiri na bayyanar irin waɗannan rigakafi a ah, shin a ganin ka wato me zai hana ba za abin nan da ake kira cewa kowa ya iya allansa ya wanke ba tsakanin wannan kasashe din <laughs> lafiya ta duniya zai yi wa ya ta amince a ce kowa ya iya wannan sai wanke kowa an ga tantance na kasar shi je in shi kadai ne ma zai amfani da shi a kasarsa ya amfani da shi yawa wahala za a samu abu na bai daya domin na ga ma zancen jari hujja sai ya shigo zancen riba sai ya shigo in baka mance ba shugaba trump na amurka ya taba samun takaddama da wani kamfani a jamus lokacin da ya kokari cewa su dawo amurka da binciken da suke yi akan rigakafin eh, coronavirus virus ko covid-19 saboda an lokacin ya suna ɗaya daga cikin kamfan da suka fara gwada rigakafin da ya nuna alamun zai yi aiki wato an gwada jinin eh, eh, wanda aka masu rigakafin an ga sinadarin yakan ciwo wato antibody ya fara gimuwa ba tare da kuma ya cutar ba so har ya soya wannan har ita shugaban kasar jamus din angela merkel ta ta dan tara jijiyar wuya abin ya bata mata rai ma'ana tana sanar da cewa in abin ya yi nasara wannan binciken rigakafin covid-19 ne a jamus to za su samu riba ne kuma kowa yana so ya yanke ya sanya samun cewa yana da wani abu shi a wannan kasa wata dama ce na a samu kuɗi a mutanen da suke duniya ɗinnan biliyoyi ai duk wanda ya samu rigakafin shi kadai ai kasa ta wanke talauci duk kasar za ta gabatar za ta samu kuɗi na ban mamaki kuwa wannan ke ne sosai an samu takaddama ko da ba za mu ji ba mun san in aka rufe ɗaki ana tattaunawa za ta da jijiniya waye zai samu ya za a yi kasar su waye za a ba su dama nawa da nawa za a karba nawa ya za a ki karba duk wannan abin sai sun tasiri. Dr. Sabo Ahmad kenan malami a malamin likitanci a jami'ar Jos a nigeria yayin da ke amsa mana waɗannan tambayoyi da muka gabatar masa. To masu da aka maka ƙarshen abin da mu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba kafin nan ka cewa ku zama lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. kuma sai shirin tsaftar muhalli tare da dr fatima mahmud tsaftar muhalli Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan tehran da ke tattauna matutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma to a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan batun guba wato food poisoning da ake samu daga abinci sakamakon bacteria ɗin da ake kira staphylococcal aureus da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud madalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan batun staphylococcal food poisoning wanda a gajerance ake kira da staph food poisoning to shi dai wannan wani ciwon ciki ne wanda ake fama da shi sakamakon cin abincin da ya gurɓace da ƙwayar cutar nan ta bacteria ta staphylococcus aureus wato staph bacteria kenan ana samun wannan bacteria din ne a hanci hammata ko kuma fatan mutum kenan sannan kuma ana iya samunta kuma a jikin dabbobi tana haifar da cututtuka irin su Ƙuraje, pneumonia da infections daban-daban a ciki har da na gurɓacewar jini ita dai wannan staph bacteria din na haifar da gurɓacewar abinci to abinci na gurɓacewa ne sakamakon rashin tsaftar hannu idan bacteria din ta shiga a abinci haka dai za ta yi ta nunnunkuwa ta ƙara yawa tana zuba guba a cikin abincin da zai iya sanadiyar illata mutane yawancin abincin da aka riga aka dafa kawai ci ya rage a yi kenan za mu ga sun fi haɗarin samun irin wannan staph bacteria ɗin a ciki kuma wani babban matsalar ma da za mu ga cewa shi ne, a ido ba a iya gane cewa wato wannan abincin ya gurɓaci da staph bacteria saboda ba wai ko warinta ba ne ko kuma launin abincin ne zai canja. Masu sauraro kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan gurɓacewan abinci sakamakon staphylococcal bacteria da ke haifar da rashin lafiya a jikin ɗan adam to ita dai alamomin cutar alamomin cutar da mutum zai iya nunawa kenan wato idan ya ci abinci da abincin da ya gurbata da wannan bacteria din suna da ɗan dama amma a ciki akwai tashin zuciya amai ciwon ciki mafi yawan mutane kuma suka yi fama da gudawa yawanci alamomin suna bayyana ne kamar misali bayan mintuna talatin zuwa awanni takwas bayan mutum ya ci gurɓataccen abinci to akwai kuma hanyoyi da yawa da mutum zai iya kare kanshi ko kuma da al'umman da haka yake ciki misali yawanci mutum yana mu'amala da abinci da mutane da yawa suke ci ko kuma nashi ne ma ya kamata a yawanta wanke hannu kafin a dafa ko a taɓa abinci marasa lafiya ko kuma mara lafiyan da ke fama da amai da gudawa bai kamata ya dafa abincin da sauran mutane za su ci ba ba haka ba idan aka rashin sa'a zai iya sawa. abincin wannan kwayan cuta yana da matukar mahimmanci cewa a saka safan hannu idan akwai ciwo a jikin hannu yayin da za a yi girki kenan kuma ya kamata a tsaftace wurin girki yawanci cututtukan da muke faɗa a baya da kuma wannan shi ma tsaftar wurin da ake dafa abinci yana da matukar tasiri ya kamata kuma a yi kokarin hana cakuɗuwar dafaffen abinci wanda wanda ba a riga an girka ba kenan a riga ajiye abinci a wuri mai sanyi da ya kai akalla 40 degrees celsius wani matsalan zamu ga shine wani lokacin akan samu staffin da suke jurewa zafi to saboda haka idan an ko da an ɗumama abinci kafin a ci to za a ga cewa wannan zafin baya ma iya kashe su to babban abu shine da ya kamata a yi shine tun farko a kare abincin daga gurɓacewa to yanzu dai a madadin ma'aikatan rediyo hausa voh daga nan tehran ni fatima mahmud da na shirya na gabatar da shirin tsaftar muhalli ke cewa mu haɗu da ku a wani sabon shirin idan allah ya kai mu wassalamu alaikum kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau rahim masu rarrabar kanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na afirka a yau shiri ne dai wanda muka saba tattauna batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu dubi ne akan wani rahoto da jaridar yahudawan sahiyoniya ta yadiyo ta haranot ta buga wanda ya kunshi riya cewa jamhuriyar nijar tana tattaunawa ta sirri da 'yan sahiyoniya din domin kulla alaƙar diplomasiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila za mu dubi maga manufar wannan rahoto sannan kuma da martan da jamhuriyar nijar din ta mayar akai da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a cikin kwanaki kaɗan da suka gabata ne dai wata jarida ta haramtacciyar ƙasar isra'ila mai suna yadda ta ta buga wani rahoto na musamman da a ciki ta yi kirarin cewa jamhuriyar niger wacce mafi yawancin al'ummarta musulmi ne da ke yammacin afirka tana tattaunawar sirri da ita domin buɗe kafar alaƙar diflomasiya har ila jaridar ta yahudawa ta ci gaba da cewa kasar saudiya tana yi wa mahukunta a birnin mai matsin lamba domin ganin sun kulla alaka ta diplomasiya da yahudawan sahiyoniyar rahoton da wannan jarida ta kawo ya kunshi bijiro wasu bangarori na jami'an leƙen asiri da ta ce su ne waɗanda ake tattaunawar da su to kowace manufa ce wannan rahoton yake kunshe da ita ita dai wannan jarida ta Radio ta aranot an kafa ta ne a karan da ya shuɗe wato a shekara ta 1939 a palestino wata ke ƙarƙashin mulkin mallakar birtaniya wato shekaru tara gabanin ƙirƙirar haramtacciyar ƙasar ta yahudawa a cikin palestino a cikin waɗannan shekarun na kafuwarta har zuwa yanzu ita ce jarida wacce aka fi karantawa a faɗin falasɗinu da ke karkashin mamaya an kafa ta ne tun da fari domin ta rika ɗaukar labarin falasɗinu da ke karkashin mamaya birtaniya da tallata shi ga 'yan sahiyoni a sassan duniya mabambanta da zumar ingiza su yin hijira su ma mamaye falasɗinu ita kanta jaridar sunanta kenan wato labarin ƙasa waccan manufa ta san shimfiɗa iko a falasɗinu ta kowace hanya da kowane ɗan sahiyoniya yake da ita tana tare da editoci mabambanta da suka rike jaridar tun daga kan wanda ya assasa ta gershom komarov da kuma ka katafaren kamfanin da yake da ke da ita a yanzu wato rediyo ta ahara north wanda ƙarƙashinsa da akwai tashoshin talbijin da dama daga cikinsu da akwai channel 2 da mujarrar la'isha da wasunsu don haka jaridar tana a sahun gaba wajen saita tunanin yahudawan sahiyoniya da kuma ingiza su daukar wani mataki da zai daidai da manufar haramtacciyar kasar isra'ila da ƙirƙirarta abu mai jan hankali akan wannan rahoton shine jaridar ta buga shi a wannan lokaci da ake karatar manyan zaɓuka a jamhuriyar nijar za waɗannan zaɓukan ne dai a rana 27 ga watan disamba mai zuwa watakila yadda wasu ƙasashen yankin larabawan yankin tekun fasha suke rigegeniyar ƙulla alaƙa da 'yan sahiyoniya a wannan lokacin ne ya ruɗi haramtaccen ƙasar isra'ila take ganin cewa za ta iya tasiri a wasu ƙasashen musulmi ta hanyar fitar da rahotanni kwatankwacin wannan kamar a jamhuriyar niger domin ingiza mahukuntanta su yi koyi da larabawan sai da wani lissafi da ya ɓace wa 'yan sahiyoniyar shine cewa a ƙasashen musulmi musamman na afirka yahudawan sahiyoniya ba su da farin jini domin an san su a matsayin azzalumai da suka yi wa falasinawa kwacen ƙasa da yi musu korar kare zuwa gudun hijira da ba su shirya ba a gefe ɗaya da waya a iya cewa lissafi ya ɓace wa mahukunta a jamhuriyar Nijar su yi tunanin ƙulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila har ta kai ga kafafen watsa labaru sun fito da shi a jajiberin zaɓe. Domin shakka babu mahukuntan ƙasar sun san cewa yin hakan wani abu ne wanda zai iya yin tasiri a kan waɗanda za su kaɗa ƙuri'a don ma a ce da gaske ne an yi ganawa da yahudawan sahiyoniyar suke magana sannan kuma labarin ya fito fili yanzu zai zama kamar wani kunar bakin wake ne na siyasa Tare da cewa idan ana maganar siyasa ana batu ne na abin da zai iya yiwuwa a aikace kamar yadda masana kimiyyar ta suke faɗa amma hausawa kan ce ido ya san kima kuma ita siyasa ciniki ne na auna riba da asara da kowane ɗan siyasa wanda yake rike da iko ne ko kuma ɗan adawa yake aunawa to tun ranar litinin dai mahukunta a jamhuriyar nijar din suka fitar da sanarwa inda suka musanta wannan rahoto daga tushensa suna mai kora cewa babu kamshin gaskiya a cikinsa ko kaɗan a sanarwa da sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta fitar a wannan litinin ɗin ta ce san babu kamshin gaskiya game da wannan labarin tana kuma nuna matuƙar mamaki da ɓacin ranta kan labarin da ta ce mara tushe ne sanarwa ta ci gaba da cewa niger na nan kan bakanta na goyon bayan al'ummar musulmi musamman kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic ko oci wacce za ta karbi taron ministocin harkokin waje na ƙasashen mambobin kungiyar a karo na 47 a birnin yamai gwamnatin ta jamhuriyar nijar ta kuma yi tuni da cewa har kullum fa tana nan kan matsayinta game da rikicin isra'ila da falasdino na goyon bayan kwamitin kudus mai alfarma wanda take a matsayin memba a cikin wannan kwamitin tun da aka kirkire shi a shekara ta 1975 to masu raro za mu dasa aya a nan saboda lokacin da muke da shi ya zo ƙarshe muna ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba da za a je mu ɗauki da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga mushtaba adam ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara shugaban ƙasar iran ya yi alkawalin taimakawa kamfanoni da masu ƙananan sana'o'i da suka cutu saboda kullan cutar corona shugaban ƙasar ta iran ya ce tattalin arzikin ƙasar yana ƙara bunƙasa don haka za a taimaka wa dukkanin waɗanda suka cutu saboda bullar cutar corona da kuma kullan da aka yi saboda ita shugaban na ƙasar iran ya kuma bayyana cewa al'ummar iran ta jajirce matuka wajen fuskantar yakin tattalin arziki da makiya suka shelanta a kanta a cikin fiye da shekaru biyu kuma hakan ya zama wata gagarumar dama ta bunƙasa tattalin arzikin ƙasar duk da cewa an yi wa tattalin arzikin ƙasar illa shugaban na ƙasar iran ya kuma ambaci matakan bayan nan da aka ɗauka na ƙayyada kai da komowa a wasu birane saboda a daƙile sake yaduwar cutar ta corona yana mai cewa shakka babu masu ƙaramin ƙarfi za su cutu don haka gwamnati za ta taimaka musu. sojojin ƙasar syria sun kakabo makamai masu linzami da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta harba a kudancin ƙasar kamfanin dillancin labarin ƙasar syria na sana shine sanar da cewa da tsakiyar daren jiya ne da misalin karfe uku da minti ɗaya. abokan gaba 'yan sahiyoniya suka harba makamai masu linzami daga yankin tuddan gulan sai dai sojojin kasar sun dakile harin ta hanyar kakkabo da dama daga cikinsu dai majiyar sojan kasar ta sanar da cewa sojoji uku na kasar sun yi shahada yayin da wani guda ɗaya ya jikata daga lokaci zuwa lokaci 'yan sahiyoniyar suna kaiwa kasar syria harin wuce gona da iri wanda yakan haddasa asarar rayuka da ta dukiya. to kuna tare da radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Amurka ta sanar da shirinta na janye wani sashe na sojojinta daga kasashen Iraki da Afghanistan. A jiya talata ne dai ma'aikatar tsaron Amurka ta sanar da cewa za ta janye sojoji 2,000 daga Afghanistan da kuma wasu 500 daga kasar Iraki gabanin ƙarshen wa'adin mulkin Donald Trump. masu sukar matsayar ta shugaban ƙasar amurka na jaye sojoji daga afghanistan suna ganin cewa hakan zai sake yin illa ga tsaron ƙasar wanda dama ba shi da wani ƙwari hakanan kuma tattaunawar zaman lafiya da take gudana a tsakanin gwamnatin ƙasar ta afghanistan da ƙungiyar taliban a ranar litinin da ta gabata ne da jami'an gwamnatin ƙasar ta amurka suka sanar da cewa har yanzu dai sabbin jami'an sojan kasar wasu bayar da wani umarnin janye sojojin amurka daga kasar afghanistan ba a kwanakin bayan ne dai da suka gabata kungiyar yarjejeniyar tsaro ta nato ta yi nata kiran ga amurka da kada ta yi gaggawar janye sojojin nata daga afghanistan masu sauraro da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu yanzu sai kuma can da rana idan la mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu tahir amin ke cewa a yi ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. thank you